ƙididdiga da ma'aikatar kwadago ta fitar ya ƙara jaddada batun cewa yawancin matasa a Najeriya ne ba su da ayyukan yi, wanda ya sa ƙwararru a fannin tattalin arziki irin su Yusha'u Aliyu ganin cewa koma baya na rashin ayyukan yi din na da alaƙa da rashin tsaro da yake addabar ƙasar a yanzu. To tun kafin 'yancin kai abin da ya fi samar da ayyukan yi a ƙasan shine noma kuma a 'yan shekaru na an samu matsala sosai game da muhallan noma saboda kamar yankin arewa maso gabas eh, rikici ya sa matasa da dama sun bar gonaki sannan masu ayyuka sun daina ayyukansu sannan ba zirga-zirga saboda da yawan mutane suna zirga-zirgar fatauci ne haka kuma a cikin arewa ta yamma da arewa ta tsakiya shi ma an samu matsaloli na tsaro wanda ya sa da dama daga cikin mutanen da ke aikace su ma hakan ba ta samuwa musu sannan kuma akwai yanayin da gama makarantu da kuma muhallan samar da ayyuka ya gagara saboda kamfanoni da dama masu ɗaukan ma'aikata aiki musamman kamfanon da suke da alaka da gona kamar masaku duk ba sa aiki da kuma abubuwan da suka shafi a wutar lantarki wanda ke samar da ayyuka sosai su ma duk sun sa mutane dama ba su aiki saboda rashin waɗannan abubuwa amma ga ministar ma'aikatar ba da agaji walwala da jin daɗin al'umma sa'adiya umar faruk ta ce gwamnati na ƙoƙari tuƙuru. wajen ganin ta cika alkawalinta na ba wa mutane sama da miliyan ɗari ayyukan yi da zai fitar da su daga ƙangin talauci da fatara. Mutum miliyan ɗari ba a rana ɗaya za a yi wannan ba ba a shekara ɗaya ba. Za mu ka a wannan lokaci na wannan eh, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ƙarshe mu ga cewa cikin shekarun nan uku da suka yi mun iya yin gurin a ce rabin abin da ya kamata a yi na na mutane za a fita cikin talauci kuma da yadda Allah za mu cimma wannan nasara insha Allah. Akwai matasa da za a ce an sauya musu halaye daga cikin 'yan ta'adda yawancinsu yanzu suna cikin al'umma amma kuma ba a fasa tsangwamar su ba mm. wani mataki za ki ɗauka wajen tabbatar da cewa sun samu ayyukan yi kuma an taimaka musu wato mataki za mu ɗauka ne za mu yi aiki da wannan hukumar tsaro da in muka samu wa'annan tatattun 'yan ta'addan da suka yi nadama kuma a radicalizing ɗinsu mu kuma nan ne za mu shigo mu ga cewa ah, mun yi a ah, rehabilitating ɗinsu kuma mun tsugunar da su kuma mun ba su tallafi na yadda za su iya dogaro da kansu su samu sana'a yin in wa'anda za su koma makaranta ne mu ga cewa an mai da su sun koma makaranta in wa'anda suke son su yi sana'a ne aka cewa an ba su sana'a da za su iya dogaro da kansu su kula da kansu da ma iyalansu nan gaba wannan shine kudirin wannan ma'aikata saboda su ma 'yan najeriya ne kuma dole a ga cewa an fuskance su an saboda a hana su sha'awar ma ƙara koma inda sun kafa A yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin ganin yadda gwamnati za ta kai su mataki na gaba kafin wa'adinta ta cika nan da shekaru uku. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.